'yan najeriya da dama ne dai yanzu haka ke samun mafaka a kasashen afirka guda uku da suka hada da nijar da kamaru da kuma chadi sakamakon rigimin yayan gungiyar boko haram da ya raba su da muhallansu da ya sa su tsallakawa zuwa waɗannan kasashe har yanzu ke ci gaba da samun mafaka a irin waɗannan wurare ganin irin makamantan al'adu da kusanta da ƙasar najeriya ke da shi da waɗannan kasashe ya sa waɗannan mutane ci gaba da samun mafaka da cewa wasu su ba daɗin shi suke ji ba amma ganin cewa haka Allah ya yi za su samu kansu ciki ba yadda suka iya illa dangana magana da kuma dogaro da ubangiji wannan matsala ne da raba dubban mutane da muhallansu da kuma ya haddasa asarar rayukan daman gaske da ma ya haifar da matan da suka rasa su bila adadin da dubban marayu da ma wasu yaran da aka zanta da ba a san iyayensu ba hakan ya sa gwamnatocin da wannan iftila'i ya shafa ziyartar irin waɗannan ƙasashe don ganawa da mutanen nasu ko a baya bayan nan sai da gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya zarci jamhuriyar nijar don ganawa da 'yan gudun hijira da aka ce sun kai fiye da dubu ɗari ne. sai dai wasu daga cikinsu tuni suka kama sana'a don ci gaba da gudanar da rayuwarsu da ma rike kawunansu da iyalansu kamar yadda waɗannan malamai suka shaida mun. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ya kasuwa? Kasuwa alhamdulillah. Ya sunanka? Sunana Zaidu Muhammad Gaidam. Na'am kai dan Najeriya dan Dan Najeriya na dan Yobe State ne. Ga shi ka a cikin Nijar. Eh. Haka kasuwanci ne nan? Eh muna dan kasuwanci muna dan taba kadan kadan ne. Eh, me kake saidawa? Kayan gwari ne ga hinan su dankali su rake su gwaza haka da muke sayarwa. Eh. nan din eh na ga kaso tana tafiya koya eh to dai alhamdulillah za mu ce hmm. ka san sha'anin yau wurin da ga wannan malamin shi ma na gashi a gaban kayan kasuwar sa ya suna malamin surana sani sani usman sani usman daga na ka zo ni daga mutumin ba gane eh kai ma gudun hijira ne ka ma gudun hijira ne ka amma mura dan taba kasuwa kadan kadan eh. me kike saida ina da dankali doya gwaza hmm. ina siyarwa sai ya kasuwa take a kasuwa alhamdulillah ba laifi ana lallabawa ne suna na habibu ahmed daga ina ka malam fateri malam fateri gashi na ganka a cikin nijar a jifama eh. eh ya kasuwa take to kasuwa ga inda muna dan ji da kyar da kyar amma shekaran ka nawa ko kuma watan ka nawa da zuwa nan difa na yau shekara ta uku shekara uku kana da eh. me kake sai da ina sai da mazar kwaila kuma ya kasuwar take Kaso sai dai kadan kadan amma lokacin da kake can Najeriya eh. sana'a da kake yi kenan ko kuma da ka zo nan ka cikin sana'a ne eh da ban sana'a da nake akwai mazar kwailar hmm. <coughs> akwai kuma kayan miya suma wasu matan da na a garin Nijar din sun shaida mun cewa ba su ma taɓa yin sana'a rayuwarsu ba amma dole sai ta sa su kama sana'a kuma hakan ya ba su daman ci gaba da rike kawunan su. Sunana Amina Muhammadu. Daga ina kika zo? A Doron Baga. Eh gudun hijira ne ya kawo mu. Wallahi shekarar mu shida a nan gari. Eh. To ya sun sana'a ba? Sana'a wani ce nake yi. Lokacin da kina kina kina wannan sana'a ne ko da? ban na wannan sana'a da ni zo nan ni kama wannan sana'a saboda girye kanki in mm, eh. samu ba abinda za mu ci mu sha ba suna na kaltum ibrahim isa ne rabar lakwat gwamnati kamar shekaran ki nawa ko kuma watan ki nawa nan gaskiya tun da aka yi hijira shekara na shida a garin nan ina dan sana'a na kadan kadan tare da iyayena ina da yara barakallah yara na su bakwai ne gaba ɗaya kuma suna hannuna to sana'a me kike yi ni ina tuya kuma ina dan tararen wuta na kadan kadan alhamdulillah ina samun abin da zan rufa makan masiri da yaddan ubangiji eh kamar a nan dama kika san wannan sana'a ko kuma a tun a can kina yi wallahi ban taba sana'a ba tun da nake ban taba sana'a ba muna yaranta mahaifinmu bai taba barin mu mun yi sana'a ba a nan ne hijira ta samu da muka zo bai yiwuwa ka zauna kana da yara kana da iyaye kana da yan uwa alhamdulillah hmm. barakallah wasu yan Najeriya ke da ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar da kuma suka rungume sana'a da rike kabunan su da su ke mun bayani bayani game da yanzu ka kama sana'a a wata ƙasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya